Babbar kotun shari'ar musulunci ta kasuwa da ke Shahuci, ƙarƙashin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya, ta nemi mawaƙin nan kuma dan TikTok Al'amin G Fresh da ya bayyana a gabanta a ranar Talata 29 ga watan Satumban da muke ciki. Wani mai suna Abba Ado Baba ne ya karasa bisa zargin ya bata masa suna. Amma a zaman kotun na Talata 19 ga watan Satumba, lauyan G Fresh barista Salihu Kududdufawa ya shaida wa kotun cewa al'amin ba shi da lafiya sai dai lauyan mai kara barista abdullahi tijjani ibrahim mai suka inda ya ce jifresh lafiyarsa kalau da haka ya roƙi kotun ta sanya a kama mata jifresh ɗin a ƙarshe dai kotun ta umarci jifresh da bayyana a gabanta a mako mai zuwa bayan fitowa daga kotun lauyan mai kara ya yi karin bayani a kai ni suna na barista abdullahi tijjani ibrahim kuma ina kara abba a duba ba a wannan shari'a wanda shine mai kara a gaban wannan shari'a to menene ya kawo ku gaban wannan kotu to a a magana ta gaskiya abin da ya kama gaban wannan kotu shine mana da korafi kan wani abubakar ibrahim wanda aka fi sani da g fresh alamin akan bata suna da yawa wanda nake karewa ta amfani da social media ɗinsa yana tsine masa da sauran abubuwa to misali kafin ku zo kotu an ji wani guri ne ko eh an je hisba kuma an yi zaman maki a hisba an yi zaman sulhu da abba wanda ni ne ma na kai abba zama da aka yi na ƙarshe aka yi sulhu akan cewa abba ya ci gaba da mu'amala da matarsa kasan da matar shi jifar sayyada sadiya haruna kasancewa shi pa ɗinta ne mai taimaka mata ne sama da shekara goma suna ma'amala ta kasuwanci da kuma yadda da amana tsakaninsu so aka je gaban kotu ganin wannan ma'amala ta shekara goma gaban hizba ba za a yanke ta ba a ce an yanke ta lokaci guda a wurin zai iya samun matsala shine aka yi matsala akan cewar shi ya ci gaba da ma'amala da ita ta kasuwanci ba ta zuwa gidansa ko wani abu ba shine aka yi wannan yarjejeniya kan ya tsaya iya wannan inda aka tsaye da shi kar ya je gidansa amma su ci gaba da ma'amala ta kasuwanci ta wasu aka rubuta aka aji aka rufe kes a gaban hizba muka dawo to alhamdulillah an yi yarjejeniya shi wannan ta'abba sai kuma shi ma al'amin abubakar ibrahim aka yi magana da shi kan cewar kar ya je ya saka hoton abba a social media nasa kasancewa abba ba dan social media ba ne jama'a ba su san shi ba mutum ne mai mutunci wanda kuma yake kiyaye hududun layi sannan mutum ne dan kasuwa mai mu'amala da kowa to muna zaune sai muka tarar da bidiyo daga mutane daban-daban an turo mana an sa hoton abba ana tsine masa da sauran abubuwan da muka gani a wannan bidiyon wanda ya bayuwar haka ya sa muka je gaban kotu muka shigar da kara direct criminal complaint a gaban kotu wanda yanzu aka yi wannan zama me bayan an je hisba na shigar da wannan kara sai ji pressure koma hisba ya koma hisba ya sa aka kama abba na bisa ka'ida ina wannan magana ba bisa ka'ida kuma an yi amfani da wani ɗan hisba aka ci mutuncin abba aka yayata shi wanda abin mun so ne shi tsakanin mu muda. wanda ranar farko da muka je ran juma'a sai da na kai karfe ɗayan dare a cikin hukumar hizba muna neman ya za a ba mu shi beli wanda ni na kai shi da farko kuma aka yarda da ni a hizba an san ni ina zuwa na kai shi ba a duba wannan ba aka ɗaura abba aka kai ma har washe gari asabar karfe goma sha ɗaya da minti sha ɗaya na buro hizba aka ba mu belinsa shi ma da ƙyar da maƙyarƙyata kuma bisa wasu sharaɗuka wannan ya sa na ce an yi amfani da ofishin wani ɗan hizba mai mukami a hizba an ci mutuncin abba kuma ba za mu kyale wannan ba za mu shigar da kara duk inda ya kamata yanzu kuma zo ku gawo kara shi amma me yasa ba kwada da hizba ba to a magana ta gaskiya mun riga mun shigar da wannan kara wanda shigar da wannan kara shi ya baya har ai aka koma hizba aka yi abin da aka yi kuma muka zo nan to shi yasa mu shigar da hizba ba a farko kuma yau an yi zama kotu an zo za a gabatar to sakamakon shi wanda ake kara bai zo gaban kotu ba shine kotu ta daga kuma ta halatta masa lallai sai ya zo a zama na gaba wanda an daga wani satin insha Allah za a zo a yi wannan to nan gaba za ku ƙara hizban ne ko kuwa nan gaba e to insha Allah ai mun mayi kawai dai za mu sanar da ita ne mun mayi da shi wanda ake wanda muke zargin an haɗa hannu da shi wajen cutar da wanda nake karewa to ban sani ba kai magana a game da cin mutunci da zarafi shin shi freshin aka gani a bidiyo ko sautin murya yana faɗan wasu maganganu marasa daɗi akan shi wanda kake karewa ne to bidiyon sa ne shi yake yi ya hada ya create live video chat sannan mutane suka hau a cikin wanda suka hau din ne suka yi mana recording na wannan abin da ya faru saka aka tura mana kuma wani daga cikin mama da yawa sun gangani da to amma wani tabbaci kake da shi ne cewar shin a hizba din akwai wanda aka yi amfani da ofishinsa wajen cin zarafi ko kuma yin rashin adalci ga shi wanda kake kare to da farko dai shi ne shi wanda yake ya gayyace mu maje ya kirawo abba da daddare cewar yana inviting samu muka roƙi ya bamu zuwa washe gari da safe wanda ya ƙi yin haka ya nuna lallai sai mun zo muka ba shi girma muka ba ofis ɗinsa girma muka je aka zauna aka tsaya aka jira ji fresh ya zo da ƙarshe har mun tafi za a tafi da kawai kuma sai ya ce a ɗaure me ya tafi ya tafiyarsa har karfe ɗayan dare muna zaune muna jira ya tafi ba tare da wani abu ba shine wannan abun kuma sannan da akwai wasu maganganu da ya gaya mana wanda suke tabbatar mana cewa an yi amfani da ofis din sani to kamar ah, shi mm, bisa ga doka ita dama hukumar hisba tana da damar da za ta kama mutum ta rufe shi a ofishin ta ne saboda wani laifi da ba kotu za ta gabatar da shi ba a ka'ida kotu za ta gabatar da shi to kai a matsayin ka na lauya ka kalli wannan tsarewa da aka yi wani mataki kai yunkurin dauka mun yi mata mun dauki mataki na shigar da karar hizba da kuma shi wannan jami'in da aka yi amfani da ofis ɗinsa wajen cin mutuncin abba tare da yaya shi yanzu wani karan kuka fara yi tukuna wannan karar da aka ji yau ita ce ta farko wata kuma waccan za a ji ta a gaba insha Allah wadda muka shigar da hukumar hizba to muna godiya